yanzu haka dai masana haka tsaro da kuma zamantakewa a najeriya sun fara mai da martani game da yunkurin gwamnatin amurka na aikewa da tawagar kwararru zuwa najeriya domin taimakawa wajen gano 'yan matan makarantar nan fiye da ɗari biyu da 'yan boko haram suka sace a watan da ya wuce dr bawa abdullahi wase wani masani haka tsaro a kasar ya ce fa akwai abin duba game da taimakon da amurka ta ce za ta bada. eto eh ga amerika eh, faduwa ne ta zo daidai zama sabili da ah, abin kamar Ɗan juma ne da Ɗan jumai amurka dama tana da buri na mamaya don ta kafa sansanoni wadda koda za ta kai wani farmaki ne ko ma ba farmaki ba a yi rabon gadon dukiyar ƙasa da ita to kaga wannan